Allah ya so shi da kuwa Allah ya fara mu da shi Allah ya kare mu daga sharrin makiya mu da mahasada na cikin da nawa Allah ya kare mu daga sharrin Allah ya kare mu daga kowa da kowa Allah ya kare mu daga alƙur'ani da kowa da kowa Allah ya kare mu daga shi mai kyau da kamalin da zai tafaru ke ba da wani aya da ta lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الجبال يمين ثم وثق الناس سنة الله يصفن تفتاني الذين يتصفون بصفات الحليم والتي تفتوها بصفة حلوم الله يصفن تاسو بأهوالهم إلى حالة ينسو حال الوعد لوقت إن أكيد الوعد وجعل الكلام على سيغة السؤال يسير مكان بسيطة سيغة تسمية ليجلب النظر عليه يجاوب قبله إلى أبن السوري zuwa ga surorin ta masu mahsusa kamar surorin da su ana gani fa qala wa ma lil ladina kafaru bi baraka me yasa muka bilai wajajen ka aina hawasa wajen ka qala da wa'azi lokacin wa'azi me yasa mai zama wajayi wato suna masu lura da su sama halin wajayi a ayin mujimi a nazar suna ana da yi wajen dama wa ana shimali da wajen hawan jimin ka taro a da ke idan idan waɗanda mutane suka shiga a aljanna la nadkhulanna ha qabla wallahi za mu shige da zamani suna cewa wai idan an musulmi suka shiga aljanna wasu musulmi da suka renawa cikin su la nadkhulanna ha qabla wallahi za mu shige da zamani ayatama kuntum bi'minhu أيسمع كل غير منهم أن يدخل جنة نعيم

wato tsawa ce aka buga masu game da kwaɗayin su da zanna da aljanna ba ka san musulmi ba daga kwaɗayin aljanna ba za ka shiga aljanna ba sai ka musulunta illa ka da kana mu ma halice su ka gaire kamar wanda muka halice wani ne ma ya alamu na daga abin da suka sani don ya zuke na mani saboda haka fa la ya zama wa bidani da aljanna don halittar mutum da mani wannan bai sa shi tsammanin shiga aljanna wato wannan bai sa shiga aljanna innama yajma'u biha at-taqwa dama ana tsammanin shiga aljanna da taqwa wanda duk ya yi taqwa to zai shiga aljanna wala uqsim فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن wala uqsimu ba sai na yi rantsuwa ba da rabbil mashariqi wal magharibi da ubangijin gabar da yamma wal maqsud biha abinda ake yi da mawadi da abinda aka yi da gabaci da yammaci wato mawadi a shuruti shamsu wuraren da rana take fitowa wa mawadi a gurubiya da wuraren da rana take faɗuwa a abin na au A auƙata ko kuma lokutan da rana ke fitowa da lokutan da rana ta fara ba sai mun yi rantsuwa da waɗannan wurare a na mashariki wal magaribi ba inna la qadiruna ala da nufassila khayran mu muna da ikon mu canza wasu waɗanda suka yi waɗanda alheri idan waɗanda sun yi ga abin da muka umarce su to muna da iko ba sai mun rance ba muna da ikon da za mu iya canza su وكاوى خيرا منهم وإن وما نحن بمسلمين ba a iya kuwa ya wato ba a kai yin ba ai ajibi na an zalika mu kasa wannan muna iyawa فذرهم يقولوا فذرهم يقولوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوبقون فذرهم تبلغ جالس يتركهم كذلك يقول سيدة سوزاوات بعد اليوم ويلعبوا في دنياهم في جواسا ورمي في الدنيا kamar su kawai ke ta abubuwan da suka ga dama shi a gami da wasan حتى يلاقوا يومهم المدين وعدون فيه العذاب حتى زمد إلى تولى حتى يمسى أدوار عذاب يوم يخرجون من الأجداد كرامة ذات يدون من الأجداد ويستقبلون جراء قراءة لسوي سنة سوي إلى المعشر الجوع ولنسى أساس القيامة وأساس كأنه إعلان بجمع الحرفين وسنون وصاد إلى مسجد wa bi qira'atin bil fatal wal iskan wato da fata a wata qira'a ga nuna da kuma na shaba da fadi na su ne ai shay'in mansub wato ka annawar ila kamar suna gaggawa zuwa ga wani abu da an saba wanda aka kama haka aura yake wato alam wani alama haka ko kuma wata haka yusra'una ilayhi suna gaggawa zuwa gare shi isra'a wato isra'a gaggawa irin ta manzon da an sariki wanda ya fito daga hanya ila abin na ila alama kun san wanda ya fito daga hanya sai ya ga alamomin hanya to zai zai yi tafiya da sauri don shiga na hanya to suna sauri kamar ila mutum yobe wani suna gaggawa kashi a tana bukatar خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم إذا لم تتاكد أنت أي دليلة أبصارهم إذا لم تتاكد أنت ترهقهم ذلة فتنسي ثالث الذي كان مفقودين ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وأن يمشون من العصر suka kasance an yi musu alƙawari wato Allah ya riga ya yi wannan alƙawari ga ta gare su kuma wannan shi ne yin ya dalika mun kada wa ba da ruwa wato alƙabu wa ma'ana wato ma'anar wannan dalika yau mu kiyama ranar kiyama ayyu abin da ke duniya an yi su a nan duniya zai so da azabu ya in an ce lafiya za a yi azabu Alama za ta auku ranar a alaman dan yomin billahi wa rasul ga duk wanda bai yi imani da Allah ba wa rasulullahi Muhammadin bai yi imani da muhammadin da za a alaihi wasallam duk wanda aka na aiman alƙawari za a yi mai azaba ranar yamma saboda haka ce wannan shi ne yin da an koyi ba wa huwa azabun da zai ta ala ta'ibun min ita ce azabar da mai koyar roka cikin a wadda tura farkon tura تعالى قائل على الرحمن اسم يثبت الحرشين الحرشين سورة يثبت الأقوان علامة وقد رجع آخرها قمت الحرشين سورة ya dawo ga abin da ala awwali haka abin da farkon sura ya yi maka walhamdulillahi rabbil alamin wannan shi ne karshen wannan suratul ma'arij da darajar wannan sura suratul ma'arij da daukakar ta mutuncinta a wurinka da karatun da muka yi mata da imanin da kai Allah mana roƙon ka za mu samu mana dukkan roƙon amin da shirya muka shirya mana sai mu samu albarka da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin asali ka kare mu daga sharrin duk wata halitta da ka halitta Allah ka sa mu da ka ba mu da zuriyar mu albarka ka rika mana su ka bace mana mu da su ka ba mu cikakken imani ka ba mu cikakken lahiya ka azurta mu ayyuka na kwarai makiya da ma'asara na ciki da na waje Allah ka mana magani duk wani sharri da suke ne gare mu Allah ka mai sai gari. mu dai Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka taimaka mana kada mu kulla mu kowa shi kuma kada mai yi niyyar kullawa duk wanda aka ne ya kulla mana sharri Allah ka mana magani Allah ke mana maganin Allah ka sa aljanna makomin mu din kiyama ta wata yi abin da suratul سورة نوح عليه السلام مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أرسلنا نوحا إلى قومه أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون سورة نوح مكية أنت متى سورة نوح تبغى نوح يا سامو مثلا ya Allah ya jarraba mu da abubuwa na damuwa masu tsananin kwarai da gaske saboda haka cikin wannan sura nuhu ya yawaita kira da Allah cikin wannan sura ya yawaita sai ma Allah ƙara Sun san kamar da nake ta ambata muku yadda da Allah ke jarraba mu da matsaloli na damuwa to yana jarraba annabawa fiye da yadda sai yadda yake jarraba amma abin da an bambancin mu da su duk abin da ya same su duka da kalawa duk abin da ya dame su da Allah suka dawowa su yi mai kuka su ta roƙo ne kun ga ai saboda nau'u yawan kukan nuhu aka samu yanni ai ba nuhu a sunan kuka saboda yana cikin waɗanda Allah ya ce da ba kwarai shi a nan shi sa yana yawaita kuka ga Allah sai suka mai kuka Allah ya gafarta mana iya samani a wasu kuma shirin aya tana da aya ashirin da tara ko da takwas wa mazu a har ra'isi jagora a nuna suke shiryawa a sha da shiryawa da jama'a Wata a wata ila da kuma kira zuwa ga kuɗi allaga ne kama birmanu a alaihi salam nufin alaihi salam a cikin wanda shiryar da mutane da kiran suka ɗauki aiki biyu ke da suna a nan nuna da jama'a wa ma la kamina huna a da bayanin cutarwa wanda ya zama da ita da jama'a lam yu'minu ba su imani ba hatta a alayhim wa wani ko har sai da musu a tsara ake Allah ta halaka ba wani ko sai ta. sai da annabi nuhu ya kai da musu a tsara ake Allah ta halaka su kuma Allah ya halaka su da tufani da ruwan tufani wa huwa awwalu rasulin ila jami'a shi amma nuhu shi ne manzo na farko da aka fara aikowa zuwa ga kowa da kowa cikin ƙasa jami'a a da ƙasa wa wanda mun shirya an gaba shari'a kuma annabi nuhu shi ne annabi na farko da aka shar'anta mu shari'a wa awwal rasul an dara min shari'a shi ne manzo na farko wanda ya fara wa'azi yana tarbiyya da mutane su bace ta wa ubul ka su al'umma da zuwa da na yayi yayi ba su gyara ba ya addu'a yake Allah shi raka Allah ya kare mu Allah ya da da kiyaye bismillahir rahmanir rahim inna arsalna muhammad aika annabi ila kawai zuwa ga mutane ana an girka maka cewa mu girka wa mutane ka min abin da min kawai an yi hasi yau kamin azaba ta ce musu ai in lam yu'min ka faɗa musu ya azaba na ta yi in lam yu'min in ba su imani ba to azaba za ta zo musu azaba da alimu azaba mai sauki mu'alimin mai da kai da duniya wa al'adara nan duniya ta lahira ta da kai nuna ya fara wa alimu ta da ya kawo da yake ya kuma da shi ni da kwalladirin mu ne ga shi ne ke bayanan ne ga yake bayyana yanzu wa'azina bayyane yake ku saurare ni da kyau wato wa'azina bayyana ne na an alaibu dunna Aiki ana aqulu da ina cikin muku na bauta wa Allah cikin kadai wadda kuma kuma ku bi tsoro ku bauta wa Allah kuma ku bi tsoro Allah shi kadai wato idan kun bauta wa Allah kun ji tsoron Allah wa wani ne kuma annabi ne ku yi min ta sai in haɗa ku ga hanya madaidaiciya domin duwa da ta kashe ka su mutane idan mutum ma da'a ba ma za ka iya ba duwa da kake so ka taimaka wa mutane in ba su maka biyayya to ba za ka iya wajen tana cewa ga hanya kuma babu shakka ya an kaji ta za a tsere idan ba su da da'a gare ka sai su yanke su ji wacce hanya sai Allah ya haɗa ka ka ga da su ma da'a ba su hana saboda haka ya ce wa a biyu wani su yi min da'a ya gaji lakon nan domin in kai min da'a to Allah zai gafarta muku wani zunubi min zunubikun daga cikin zunubikun yace min za'ida kenan ya gaji lakon zunubakai in min ta zama za'ida duka zunuban ku Allah zai gafarta a fa innal islama yajibu ma qabla wato ya jibbu bi fatayil jini jibbu. a bi kasar azamil jini yajibu yana gunci ma qabla abinda a gabani idan mutum ya yi wa tahiya sai daga kafin, turar da ya canza ya koma musulmi to musulunci ya gunce wancan tahiya a farko ya yanke ta aljihu wato guncewa to musulunci sai ya gunce wancan tsohuwar tahiya sai ya maishe ta sabuwa au ko ko abin da min dunubikum min tabhidiyya da ya karaje wa koke da baji dan hakokin bayi za su ta wa inna la tughbar bil islam ita ba a ta ta don musulunta in ka da zumiyya idan ka hira amana a yi kun bila azabin ku tuba ya gabata muku zunubanku a yi kun sai ya ba ku jinkiri ya ba ku tsawon rayuwa ku daɗe duniya bila azabin a zaba. domin tuba ga Allah tana sa mutum shi rayu wato babu azabar Allah abinda duk kuke yi na litina cikin gari da wajen gari bisa hanya da da cikin garuruwa da dare da rana rashin duba ka kawo idan aka duba ga Allah to zai raye da ku duk wani abin da kuka gani na azaba ba zai muku wani in duba ga shi wa ya akirku ila bila azabin ila ajrin musamma ya jinkirta muku babu wata azaba babu wata yatina zuwa ga ajali da ya muku ya ambata muku ajalin mutuwa a lokacin inna ajalan lahi da azabukum in lam tu'minu lalle ajalin Allah na yi muku azaba idan ba ku imani ba idza jaa idan wannan ajalin ya zo to la yu'akhkharu ba a jinke shi ba in wannan ajalin ya zo ba a jinkirta shi lokuntun ta alamu na zalika inda ku kun san haka da amintu da ku yi imani kun ga nuhu ya fara wa'azi ne da kyau yana ta kiran mutane ga imani to ga ganin ka sai ka ce to ai ban biya ce muku kare wajen haka za su saurari ai mutumin da ba na kwarai ba ko cewa kai Allah ya gafarta wa musulmi ce ai kai kana nin shi ba musulmi na bago za su kana nin shi ta Allah ya gafarta mai babu inda za ka bullo kai daidai shi inda mutum bai da imani saboda haka suka ci gaba da cutar da mu Nuhu ya samu damuwa kware ga shi ne ya sake kira ga Allah Ubangiji. Kala Rabbi. Kala Rabbi ni da inni da'awtu qawmi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'a'i illa firara. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا قال نوح يا ربي يا ربي inni da abu tsami lela wani hara ni ba na kira mutane na da daddare na kire da rana ai da'imu wato dare da rana ko yaushe mutafilan lokaci da wamanne mai saduwa ina ta kiran mutane ya Allah ina shaida maka wani mai zirin wala mai zirin du'a kira na da nake musu bai kara musu komai ba illa da rara ana imani sai gudu da imani kun gani mu ya samu matsala yace ya Allah ni ba ina ta kira ga mutane na amma kiran da nake musu bai kara musu komai ba illa da rara ana imani kun ga da Allah bai yarda da mu ba sai ya ce to a da kai ba daidai ba don abin nan bayyawa azu ya zama ya nisa da mutane to amma da yake Allah wata wata'ala ya san gaskiya mu bai zarge shi wa'anni kullama da auto ya Allah ni duk sa'an da ni kira su da ta gabira lawan don ka gafarta musu alu a a sai su da kyau Sai ya bi azanin cikin kunnuwa su dai Allah ya tsaya kalam lokacin da idan nawa na wa'azi duk wanda ya biyo cikin mutane ne sai ya sa warusa ne manunai ya daɗe kunni ne don kashi ji abin da annabin yi ba kuma saboda tsananin ke ya su gani wata ga shauki ya bawa kuma sai su sa tuwayin su lullata kansu ai ga tura usawan su lullata kawunan su da haɗa tuwayin su da Allah ya wani rinka su gani ba su son su ga annabi ne ba su son su ji magana annabi Nuhu ya samu matsala kwarai da gaske wa asaru ala kubarin sun ka waje ga kafircin wata kabaru kuma suka yi girman kai takabbaru anil iman suka yi girman kai ga imani istikibaran yi girman kai sun yi girman kai babba a ai takabbaru hakikiyan sun yi girman kai na hakika kadi a fadar hajjil aya wannan aya ta ba da fa'ida bisari ya bayyane da annawa a sauru lalle mutanen da sun saba wa annabi wa kala buru sun saba a sauruwa sun saba ma annabi wa kala buru kuma sun yi sabani da shi makalafatan saba sabani la akabahu min ha zahiran wanda ga zahiri babu wanda ya shi a abin da muni bai ta adila da asma kun ga dai sun walakantar da taurari gare shi wala aftar sun walakantar da gani gare shi zahiran ke wa batinan a boye kuma bil israri wa ba sun doge da tabbatin su kuma sun yi mai girma sai kun ga babu ayyukan da ya samu sauki ga jama'a da shi yasa aka ce masa suratul rum yana yawai ce ma Allah kara ga kaza ga kaza na ga kaza Allah ka yi min maka Nuhu ya sake dawowa ga Allah sun ma inni da auto ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ثم إني ثم يا الله na wanda kowa yana jin abin da nika faɗi amma bai yi amfani don ni a alantu lawan sauki sannan ni na bayyana sauki na gani wa asaratu lahumul kalam kuma nayi sirrin magana da su israr sirata wa qul nace musu daga zururan bakon na shirki ku gafara ga ubangijin ku shi da inna wuta na gafara shi Allah da ku ya zama yawa yawan gafara alal kushe kushe ya ce man rafa allahu hajatan man rafa allahu hajatan ila Allah lam yasil lam yasil ila marati to man rufi allahu hajatu duk wanda aka dauka ta bukata illa Allah zuwa ga Allah in ji mallan kushe duk mutumin da aka dauka ta bukata sai zuwa ga Allah ma'ana yayi addu'a zuwa ga Allah to lam yasil ila marati gaskiya bai karuwa ga abin da ya kalla illa bi takadimu da yake fara sai ya gabatar da shi duk wanda ka son bukata sai ka biya to ya hada da wasu gabari sai a addu'a su sana Allah ya ci addu'a amma addu'a babu wasu gabari babu duba ga Allah in ji kushiri ba za a kai kala abin nan kala katibu malla katibu وليس المراد بالاستغفار مجرد قول استغفر yace ba wai ana yi istighfari mutum sai ya tsora da hasa da a amma yana yana sabo ne ba yace a ba shi da haka ne balle rujuwa an tsoro abin da ake ne da yake shi ana a dawo daga kuma wanda da yi ra'ar da nake wani kuma a suka ta, a tsarkake halitta saboda haka yake shi da baki abu na mai kyau amma a haɗa shi da barin sako ya rike a yi shi da baki na mai kyau a addu'a to amma a haɗa wannan zo a haɗa ta wuri guda da barin sako to ya fi kyau الله يجاب يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لا ترجون لله وقارا فنوه يا شغبا يتي إن كن استغفاري ga Allah na ce musu ku yawaita istighfari ga Allah domin yursilin sama sai ya sako muku ruwan sama a madar wa kadimu ne uku da sun kasance an hana muku ruwan sama lamma kaddabu lokacin da suka kare ta ba a basar dawa ana mulmata sai Allah ya rike musu wata kuma ya rike musu haihuwa wa a kama a hamun sa'i ya tsauri mahaifin da mata yansu arba'i da sana shekara arba'in ba su haihu ba kuma ba su da ruwa shekara arba'in ba halaka kamwalin dukiyar su ta halaka wa mawashi dabbobin su ta halaka dan babu haƙƙi wanda za su ci shi a dalilin mutuwar su Eh, amma eh, ya ce so ku yi gabari ga Allah ya rufe na sama a rage ya sako sama a ruwan sama da ya da jira tana mai yawan ruwa da su yi tana mai yawan ruwa Kunga wannan ya nuna yawaita fari yana taimakawa mutane wajen samun ruwan sama abin da sa kuke ganin muna samun ruwan sama wato muna da bayan da ba na kwarai ba amma kuma muna da bayan Allah na kwarai وإن ya ka استجبار istighfarin yana taimakawa Allah ya ba mu wajen Allah ya ce wa makanin وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم ألا بيتسن فينا من متعنك عذابا وأنت فيهم كيف لا sai sun ka ce to a sorai ya bagari shi a nabi tun da zai don shi an ka bayan ya bagari sai Allah ya ce wa ma na Allah mu asibu to Allah bai kasance yana musu azaba ba wa mun saka to cikin su akwai masu istighfari saboda haka in dai cikin ƙasa akwai mutanen shirki masu istighfari cikin ƙasa kuma istighfari na gaskiya to Allah subhanahu wata ala zai raka mutane wannan to shi yasa kuwa ganin mana samu duk sabon da aka yi duniya wani na afa a yi cikin amma Allah da iko ne akwai baya Allah na kwarai wanda su ko duk bautar da ya kafa a yi mai babu wanda ba su yi cikin wannan shi yasa sai Allah yana tausayawa al'umma sai ya ba su kwarai amma in ba don haka nan ba ka ko yana hana wata ba da bari yana kawo ba ba ruwa ɗai bari ya ta kawo ba duk wata damuwa da an gare ku ko wata irin damuwa ce in kun ka dawo ga Allah ko ka kuka bari ko ka tuba gare shi to da da Allah Allah zai ba ku ta ga damuwa ko wata irin ko gobe damuwa ta yi maka yawa samu wuri ka nan ka ne da al'amarin ka gare ka kyale kowa kai ta istighfari kai abin da tasbihi ka fara gwargwadon da kake wa ka yi salati gwargwadon da kake wa sai ka yi ta istighfari ka yi ta istighfari in ka gaji sai ka yi asuwa ka ci gaba kakkace ma kowa ko ni. kowa ya da shi damuwan nan da an gare ka da na Allah zai maka magani da na Allah zai maka magani shi istighfarin kai ne yana da matakai da ake hawa sannan a yi shi kai ne istighfarin don abin bin abin Talib ya ambata kuma albani ya sa a ruwaya cewa duk wata addu'a wata, an sha mutunta ba za ta tafi da Allah ba sai in mutum ya yi ma Allah ya yi ma annabi ne salati sannan Allah zai rashi wa ta'ala to a yi lafiya a yi tsibari sannan a roƙi Allah ko kafin yau da gobe wato ya ce abin nan wa'in didigo kuma an koyi tsibari bayan ya ba ku ruwa zai taimaka muku sai a da da dukiyoyi maimakon ku tsaya kuna ta amayya a juna ku dawo ga Allah wani zirikun da amwali ya taimaka muku ya karfafa muku da dukiyoyi ku bar sabo ne ku bar saba mai ku dawo gare shi da tuba da yasu gabani ya ba ku ruwan sama sannan wani zirikun da amwali ya karfafa ku da dukiyoyi wa banina ya ba ku iya wai da Allah kun jannati ya sanya muku kwanaki ce idan mutum ya yi wa da istighfari duk da yanzu da gona ya yi waya gona ya yi tsada duk inda kaka son gona ka je shi kamar istighfari ka gani hakika Allah bai karya zai ba ku bai karya sai ka ba haya sai ka ba kirayi kuma ka ba auna ka yace zai ba kun ga shi gundarin baki wabani na waje allafin jannatin ya yasaya muku gonaki bakatin waje yaj'al an hara kuma ya sanya muku koramu ku gine wajen koramu ya an ce koramu ruwa inda ka gaba da kansu ba a tono su ba koramu na ruwan da an ka tono da ƙasa sun ka gudana su ma koramu sai ya ba ku gonakin da zai ba ku da aka ruwa kusa Akwai rijiya akwai ta jawo su ta yawo cikin gonar ku ko wannan alkawari ne daga Allah ga mutanen da suka yi wa kun gani istighfari yana da fa'ida kwarai da gaske ku yawaita tuba ga Allah da yawaita istighfari malakum ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم Nuhu ya yi ta wannan jawabai bai ga zukatan mutanen nashi na sanyi ba. Ya ce malakun ya jama'a ta me ya same ku, latar juna lillahi wa ƙara ba ku kwaɗayin natsuwa ga Allah, ai la ta na wa ƙarin lillah ba ku yin gurin natsuwa ga Allah ya iya kunduwa gare ku. menene ya burin nutsuwa ga Allah bai an tonin shi ne ku imani wa kar kalaka ku wa kar kalaka ku hakika kuma Allah ya halice ku a dawara wato bisa ga alaye daban-daban wato wa daure wato dauro wato hali guda wa huwa al-hal ba dauran nudufa wani lokaci kun zama manuni wa dauran ulqatan wani lokaci kun yi zama jini ya ila sama kalbi insani har zuwa ga lokacin da a aka mutunta wa nazaru fi kalbi yujibu yi ma daga kaliki idan mutum ya yi kallo ya wa da Allah ya halittai? to in dai tunanin kwarai na yi ga wanda Allah ya halittai, wannan yana ka yana wajen ka mutum ya yi imani da wanda ya halittai ya Allah ka kara mana imani da kai ya Allah ya ƙara mana imani. Alam tarau. Alam tarau kai ba faɗa ƙallahu zama a zama وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سرادا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا رجاجا ألم تروا شمسوها لم بقي سلوبا kun ka ga kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati yadda Allah ya halitta sama bakwai da ba kan wata duka da wata ai ba da ko ba da tashi su kan tashi waje Allah kama rafinin manura ya sanya wata ya zama mai haskakawa cikin su ai bi a majmu'in wato cikin duka wato abin na asali gobe a duniya wanda ya yi daidai da saman duniya wato ya sanya abin nan abin nan waje Allah kamar biye na nura wato cikin sama duniya ya sanya wata ya zama haskakawa waje Allah shamsa siraja ya sanya a shamsa rana ya zama siraja sila mai ba da haske ba a muriya sila mai ba da haske wa huwa aqwa min nuri kamar wato hasken rana ya yi ƙarfi duka da hasken wata Allah ya gafarta mana wallahu an bada ku Allah shine ya tsirar da halitta ai halaka kulluna abdi ya halicce ku daga kasa a abin nan ne halaka a babu adamu na da ya halicce baban ku adamu daga kasa wato shi yake ni wallahi ambata ku Allah ya tsiro da ku daga kasa na ba ta tsiro wato yana ni ya halicce ku daga kasa halitta sun mai ido ku ya ranar da kun zai mai shi ko cikin kasa ma komai da an yi muku kaburbura wa ya kuri da kun yi ba kuma ranar da kiyama ta tsayi zai ishe ku don tashin kiyama a tarajin fitowa da bi amalikum la asrita Allah shi ya sanya muku kasa ta zama misali shi ne da sai da da tana an ci da kamar ta farma da ta tsuru na tsubura don ku shiga da ita kasan nan da hanyoyi zurfa hanyoyi ijaja wato wadatacci wake a kan rufadi sun da suna jin nuwa dai yana tawa mutane ne bayani فتغاني فنقوم بشيء عشان يا داود أن كان نور قال نوح ربي إنهم أعطوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال نوح ربي نوح يا الله أبدينا قم يا بعد يا ربي نوح يا شر الله بانيا بعد يا ربي منه بعد يا ربي بسمان المسلمين nawa a sarari lalle mutanen gana sun saba wannan yawan kira da nuwa kai yawan yi ma'amala shi yasa aka ce mata tsoron da nuwa yace ya abin nan eh, nawa a sarari ya Allah mutane na lalle sun saba wadda wattaba kuma sun yi A asafala da walfukara wato talakawa da waɗanda ba masu daraja sun yi mallan ya zirgo maru sun zama su sun barin wayannan da abin da bala kasashen jama'a da bukara jawon jama'a sun bar da sun bi masu kuɗi mallan da su domalu sun bi wanda dukiya sai ba ta da umarni ko ni gare ba ta kara mai wa walad da biya ne ba ta kara masa ko ni banda a ta wa umaru a ta wasu ne shugabannin almana amma alayhim da zalika wanda an tawani ima da dukiya da biya wa waladun بفتح الواو واللام وقرأ بدم الواو وسكون اللام ولد يا عنك ولد وهو جمع ولد wato jam waladin da fata don waladin wato nura da fata ka abin da ka kashe ne wa wa abin da an abin ma'ana ka abin nan ka ka bukulin a wabar abin nan ka ka bakalin wa bukulin wato bakal mubarafi bukul wato jami'a yadda sun bi wanda dukiya sai da nai, ba su ƙara mai komi illa tsara sai hasara ai da goyan wato karkacewa ga shirya wa kubara da kabinci sun bar ni ya Allah sun je wanda dukiya sai ba su da umarni ko nigiri ya ne ba su da umarni ko nigiri dan duk wanda bai aza dukiya sai da hanyar Allah ba dukiya sai ba su umarni ba amma zai gane ya sai wani dan lokaci wanda bai sa ya ne makaranta da addinin Allah ba ba su da umarni da amma bai gane ya sai sun girma nan ya ka gane ba Allah ya ce wa makaranta ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ومكروا الرؤساء شيخ من يا الله yin makeci masaran kubara makeci wanda an babba ai adiman manjista mai girma kwarai da an da bolowa karya ta da suka yi wa ado suka tuta wa manista ba wa suka tuta ma wanda ya ci shi ya samu ya ce sai min makeci wanda an babba kwarai da wa kalu da safala sun ce ba abin da majiyarsu la ta zurna a da haka kada ku fara bauta wa wala ta zuru na wadda kan ku bauta a mallan wasu mallan wasu sunan malami na daga cikin malaman da ya fata ruwa wasu wa ƙura a da kan da wasu wala ta wala su wa sun ka ce kuma kan ku bauta wa mallan suwa wala ya buta kada ku daina bauta a mallan ya buta waya hukuka kada ku daina bauta a mallan ya buta wa nasara da mallan nasara waɗanda duka iya asma wa sunayen gumakan su wa asalu a asalin waɗanda sunaye da an kaci ya hotuna an kalaka ma hotuna sunaye wa asalin masu sunayen asma'u rijalin salihin sunayen maza ne salihai wato asalin abin sunaye ne na bayan Allah malamai masu asiri to daga baya sai shi ɗan ya ce yi fasta ko wani aka yi fasta sai aka kawo aka aji don a rika bauta mai amma fasta wasan ba irin wakata ba don babu kyamara irin wanga wannan lokaci ice na aka samu farari su sassa da mai sai hoto kamar mutum da an da yawa da a farari da irin wannan sana'a da sai aka yi hotunan malama aka kawo a wato abin da bayan adama wa nunin alayhi salam waɗanda maza salihai sun waru tsakanin annabi adamu da annabi wato bayan wucewa annabi adamu kamin annabi nuhu ya zo a cikin nuhu an ka aiko shi an ka ce yawa da ke dubbar toshin hotunan nan na malamai sun a kone a daina bauta kun ga ko yanzu kace a kone hotunan malamai duka tana da aiki kwarai idan wani sai dai ya mutu bai kuna wasu mara saboda ka ko yanzu an ka ce ka yi wa'azi da ke kowa ya kowane ya kowane wasu malami mai kana da aiki bare ta lokaci da mutane suke da saurin rai kwarai da ah, wa kana lawan asba hotunan nan suna da mabiya ya kasa nuna bin waɗanda ka koli wato asalin malaman wayanda an ga hotunan suna da mabiya falamma ma dusar da sun ka zayyana lawa ibilisa an yi sauwaru su wa hau sai ibilisa ya tsawata musu su yi hotuna irin hotunan malaman don haka abinda kuke gani yanzu na yawo da aka yi ana ɗaukar hotunan malamai ana ajewa cikin hanci ana shawa kwamfuta dama da ya birge ne na ga kaya da yasa a da jiwo dole a cikin kwamfuta a cikin ya nan gaba kaɗan kafirci za a yi nan gaba za a yi da wasu ya tara da shi ba abin kwarai ba ba shi ya so ga malami abinda ya so da ya so ga malami ka yi da ya aza ka gare da ya shari'a na shari'a a kyawu shi ya so ga malami dan in kai haka nan lada sai za ka yi yawa to in kana so ne za ka samu mai aljihu Allah ya ce yadda sun zai ya kawata masu su yi hotunan su aji ne su tattaru da ya ishe a da in sun ka ji hotunan sai su tuna ishe hadin malaman wani da sallau don su ji cewa da gari ne ya ta sallu da ba fasawar ruwa sun ka yi hotunan falamma ma cutar da sun ka mutu ja a akaru wasu mai su sun ka ba ƙalin sai suka ce laifin shekaru ma da ruwa kai ce da mun ta abin da a wannan hoto Allah shi ta ne a hudu a babu na wata babanin mutum da kasance suna bauta da mun san waɗannan na da babanin mu ka bauta suna cikin wannan tunani ko da a shekara sai shi ne dan da ya sa a yi hotunan malaman sai ya koma da babu ya dawo ya abin nan fa kala sai ya da na aba uku ya abu ai ganewa abu babannin ku hotunan da masu hotunan da sun suka bauta A abin nan fata fatar hamar a fatar hamar sai a tausaya musu wato fatar hamar ya ita suka bauta fatar hamar sai ta tausaya musu ita bauta wata sinin mun madara ya ba su ruwan sama don haka kuma ku bauta mata shi ke nan ba abu ruwa sai suka bauta mata ba su da ibadatul autani min zalika lokacin to daga lokacin sai wata goma ka ta faru kwanci daga yin wasu nan gana da kuka yi da malama ku rabu da wasu nan malama ku rabu da wasu nan malama ba a san kwarai ba ne ko wajen wa'azi kun ka ce kun ka dawo suna irin kalandar nan da aka yi ƙarshen shekara ana sai zuwa ko yi a wasu yi zafin su an shekaru ko kekeke a kai koyon an sanu sai an kai ku an gace wacce ku ce ce wasu na malama na yan jero ruwa a zai zara na kuce ni ku ce ni ce ku ce a ta wurin da nake a yi na a wani na ni ya ce ce wasu na malama na zara na eh, ku ce a kuwa ne ku ce ni na ni ku ce ni ya yi ku ba ta yi da rika ba to wasu na masu san inda wani Allah ya gafarta mu wa kada abdul وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم لله أنصارا وقد أعتذروا بها كثيرا حقيقة بدر متاني ديوا من الناس في متاني دهوتنا hotunan nan da sun kai sun bada mutane da yawa da su da an amaro bada ta sun umarci mutane da yawa sun bauta ya Allah wala tuzil zalimin illa dalala ka tsara ci gaba halaka ka ka tsara musu ko adamu alaka da asar sun batar kai ku ka tsara musu fashi da a alayhi nuhu ya yi musu addu'a ce Allah shi kara musu halaka dan ma wuri ilayhi lokacin da aka yi wa annahu la yu'minu min qawmika cikin mutanen ka ba wanda zai imani da zama kada awan sai wanda saboda haka ba wani sabon mumini da za a samu shi yasa nuhu ya ce duka a tsara musu ko ni sai mai ma ka je hafi saboda kurakuran da suke aikatawa a biya sai da hamdu kira a cikin sadaya wa bi saboda kurakuran da sun kai zunubin ta yawa kwarai ko gudu su an ka noce su da su ba wato ba saboda a addu'a nuna ɗaya an ka noce su ba na ma ka iya ce na ta kurakuran da suka suna sun ta an ka noce a baya an noce su da ruwa ba wani kalonara ƙarshe kuma an ka shiga da su da su ke mugina an yi musu azaba da abin nan da wuta a kibar hijirati Karshen lokacin da aka noce ku ta karma da can aka an noce su cewa kuma can cewa da kasa a ci wuta na can sai an bai ci wuta wannan azaba ba ta Allah ya kai wala ne da dole wani dole da za a tara ba su samu wani wanda ba an ta ba ce ce ba ayyam na wani an mura azaba wanda za su yi azaba ta na mutu wa kala nuhu rasu. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا وقال نوح رب نوح يا شكرا wato shi da nuhu bawa ne mai yawan mai da amali ga al'adu ya ga abin da ya kari zai sai ya wanda ya sa na aiki Da matsalar da samu ga aiki wato idan ka yarda aikin Allah na kashe dukkan zama tsala ce ga kwana mai in dai aiki ne na kai don bai sa ka aiki da sai da ya samu ƙarfin da yana iya kare ka da aikin nan da ya sa wa qala nuhu rajulu yace ya Allah la tazar addu'a nake ta rabbi ya Allah la tazar ala alimin ya ne da ya kada ka bar mutum ko guda mai zaman gida cikin kayan ai nazilin da wanda a zaune gida wal ma'ana da yana nuni ka kashe kowa da kowa nowa wato ya daga cikin jama'a kuma an yi yawa an ce ba za su yi ne. saboda haka yace Allah yana roƙon ka ka kashe kowa da kowa cikin jama'a za mu yi jallu da baraka lalle kai in ka farko za su ci gaba da matar da bayan ka wanda za su zo nan gaba wala ilaha illa Allah ba shi aka ba su ko ba sa yi kowa sai ba shi kafara mai yawan kari shi ne da zafi ai man ya tsirwa ya tabo wannan bai ba shi ce ya kasu tsara zalika da mata da tsammanin da iya da ya wada wannan saboda bayanin da ya gabata na wayan da aka mai an fi ke milai wannan mutane da ya zama da ya ba wanda zai sake imani cikin jama'a sai wannan da ya kuma imani a rabbi wani اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولا تزد الظالمين إلا تبارا rabbi rabbi ya Allah ina roƙonka ka gafarta mini ka wa mahaifana guda biyu wa kana mu'mini nuhu da uwa ce da baba ne sun zasu mu'minai saboda haka yana addu'a Allah ya gafarta masa domin da na kware ko yana cikin rigima irin wanda rigima da annabi nuhu ya samu da cikin kuma wanda sai kana rana kwarai bai mancewa da uwaye ne wajen yin addu'a saboda haka ya ci gaba da addu'a yana cewa abin da ka gafarta min ya Allah ya birni gafarta min wada wada da dai ka gafarta mahaifana guda biyu wa isma abin wato lamaku da ya fata ne lamaku au da fata ya fata ne lamku ana cewa lamaku ana cewa Lamaku sunan baba a ne lamku ko lamaku ibn mutawassil da dammil mimi fi mutawassil wa fata ya kai وسكون الشين وكسر اللام متوسطة إذن أخنوه وهو إدريس أهنوه شين إدريس عليه السلام فوراك النبي نوح نجدا النبي إدريس وأمه شمقاء بأبنا بوزن سكرات وزن wajen بنت shanka. أنوش wato uwa annabi nuhu ka ake ce baba na yi lamako ake ce uwa ta yi ka ake ce mata to shine annabi nuhu waɗanda duka da lamaku a mijin shamfa da ya sakanta shamfa dukkan su sun da kamar wadda kun ta gani zahirin qur'ani don kun ga annabi nuhu ne masu addu'a kuma ba ku ji Allah ya ce mai danni ba wannan ya tabbatar da abinda masu tafsiri suka faɗa cewa mummune ne gaskiya ne da annabi ibrahim da yawa uba ne addu'a wanda ba musulmi ba ka sabe an annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa dan uwa ne dan uwan uba ne addu'a wanda ba musulmi ba ni ma ba sabe Allah ya tun da ta gabe ba ji annabi nuhu ba gaskiya na uwaye musulmi Allah ya gafarta ma uwayen nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya gafarta a rabbi gibirli wal walidayya Allah ka gafarta min ka gafarta ma uwaye wani man da kana bai fi ba bai fi da kuma wanda ya shigo gida na masjidi ko masallaci na mu'mina dan da al'amari yayi tsanani mu'minai sun tare gaba da gida annabi lokacin da za a yi ruwan tufani to duk wanda ya zo gida annabi nuhu annabi nuhu ne masa addu'a ta alheri Allah ya gafarta wani momini da wani momina kuma Allah ya gabarta momine maza da momine mata daga lokacin annabi nuhu ila yawmin kiyama har zuwa ranar kiyama ni ma na ce Allahumma gafirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minati ila yawmin kiyama wa ta tazid zalimina illa tabara azalimai kada ka kara musu komai sai halaka halaka ko abin nan ko wato an halaka su mutanen annabi ma wani tare da su a yan jiyar su kanana bisa ji da azabi a baya don a tsananta azaba ga babannin su wa kuma hati ruwaye su da jiyan ba a bari, ruban ne su yawan shi yana gaba bada hake sura ta bil inzai sura ta fara da gargaɗi wa man bil halaki ta kare da hallakawa da matsalolin dillare da wanda bai imani da Allah wa yadda bai rasula ne ba ka yadda rasula ne ba washtamala alal malahabati sura ta kunshi abubuwa na malahaga daban-daban duk da'awaci da duk da'awaci game da da'awa wanda da shari da shiryawa ma'a inadil muddaru tare da kin abin nan kin gaskiya na wanda ake kira wata kafuri da kuma girman kan wanda ake kira duk da da'i kishiyar mai kira a al-musulmi adalci kun ga nan suratul nuna da tsari Allah muna roƙonka da darajar wannan sura ta mu da ɗaukakarta da mutuncin ta wurinka Allah da imanin mu da kai da karatun da mukewa wannan sura Allah muna tawassuli da su zuwa wurinka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka shirya mu ga duk abin da ka tafi kana yarda da shi ka shirya iya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka shirya zuriyar mu ilawa mai kiyama da kara mana imani da lahiya makiya da ma'asada na kusa da na nesa kai mana maganin su duk abin da suka kulla na shiri zuwa gare mu Allah ka mai sai gare su da zuwa mana asiri ka yi mu kulla ka biya mana duk bukatun mu na alheri wanda ba na alheri ba ka mai alheri ka biya mana duk abin da muka tsoro ka san shi Allah ka kare Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka rika mana yan diyan mu ka kare mana su daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu kuma ka taimaka mana Allah ka ba mu ikon kwana nan sai mu yi wa annabi musallatu sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه